bayan ko menene matsalar to Allah ya fito da shi wa in adima bayanan lisani idan aka rasa bayanin harshe ya zama mutum bai iya magana ya zama bebe kuna bayanin kalbi adima qasatal insani an ya rasa sirrin dan adam sai ya zama mutum ba yanzu sai abaga jiya al mar'u li asgari lisanuhu wa qalbuhu mutum ana sanin mutum da kananu kananun halittun da ke tare da shi harshe dai ya tsoka ce zuciya ya tsoka ce hannu ba mutum bane ba kafa ba mutum bane ba ba kamai ne ba karfin kafa za ka iya tara kowane irin aradu ba duk abin nan ne ba mutum an san shi da harshensa ake sanin sa da zuciyarsa ka rasa harshe ka rasa komai ko kyau ne kinka ya zama na banza kana ba da shawa amma kai magana za ki kai kai ya da wannan daga sau da ka harshe shi ne yi sa aka ce je قدم خاصة الإنسان وهي النطق واشتدت المؤنة به لا يواد شي منع وعلا ولا ماشي كلام فكم لله على عبده من نعمة فكم من نعمة لله نعمة نوى داما نعمومي الله أكم ما صادقة ما سو صابون ما سو رينوا ما ستعرضه في هذه الأعضاء هو توكلنا لبابوة والجوارح أعضاء الجوارح والقوة لكرهين لما نسي هو في هذه الأعضاء هو الجوارح والقوة والمنافع da abubuwan amfani allati fihi fa huwa la yaltafitu ilayha shi ko ko kallon su bai bai ma san lema ce ba wala yashkuru Allah alaiha ga harshenka ga tunaninka ga ne amma idan ga ni'imomi ta hannuwa ni'imomin kafa ni'imomi ni'imomi walau Faƙar da shai da mutum sai da wani abu minha da tamanna annahu lahu fi duniya fanna annahu lahu fi duniya da ya yi burin ya zama yana da so da maimakon duniyar nan da ce yana da duniya ka ce ba za a baka wannan ba sai ka ba mu duniyan ka mu baka ido da mutum ya ba sai ka fara sai ka taɓa manta ka taɓa rashe da rasa gani da malalan da dawo na gaya muku lokacin na taɓa kaiwa matsayin da bido na bai gani sosai yana yana ne ta zo ta zuri da sauransu dai na yi ce hmm, na gaɗe zan karanta ku tsara sanin sauran da haka nake karatu masu wayo sau da nake ma labata ne dike na gani cewa oh, muke a yi ma aiki shi na ta jihar kankare da aka kankare na zo na ɗauko muktasar shi ne magwajina da na gwada na ga rubutu na raɗa-raɗa a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai in tsako nan buɗa ni ba wai karantawa eh, nake ba eh, buɗawa nake na ina dangana in wancan ba gwada-gwada kamar za su yi kai ban iya a cikin abin da nake iya tuna na je daɗi duniya akwai wannan don ce da da na je to bai tsorontuwa ba zan iya faɗin sa da baki na ba ya in ce na ji daɗi na yi murna to ban ma makarcin ba gaba da ba ina kallo ina ganin mutane ina gani in na yi haka na abu na na kafa ido sai in ga fiskan malam wuri in na yi haka na kafa ido na sai in ga fiskan idris amma in na haka na yi menene sai yan gango kamar da ron da ron a zazzaune in mutum ya kullo daga cin wancan koban da ta tana sai dinga abu na tafiya dunkul dunkul dunkul da duka da hannu can sama kamar wani ruwa aka yi ruwa ne ke zuwa a kan shi ba duk kamar ruwa haka nake ganin abin din ya lalala ina zama amma ba na ganin abin da ke cikin ido cikin kisa sai gashi malam abu ya zama kankaran dangane kowa malam ni'ima ne nan gaba guwa amma yanzu mutum yana da idon haƙina karatu a farin wata amma yana da wallahi ba ku wallahi ba Allah ka taimake mu karken ta ma ka bi wani canza sabon Allah kan da zai baka biki walau da shai amina da tamanna annahu lahu nashi na abun bid dunya wa ma yatakallabu fi ni'amillahi mutum na juyawa cikin nemomin Allah bi kalamati a azaihi ta lafiyan gaba uwansa wa jawarihi wa kuwa wa arin min shukuri ya bar godiya ta walau uridat عليه الدنيا جزاء لما تم تدورنا الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها أكرت يدك تشين دباب ونسا لا أبل معارضة معاوضة دا بيرد تنجد وعلم أنه معاوضة الأمن آثار أيضا yanzu ba ana gana nawa ne biyan yatsa ya kuma biyar ya zai baka na son kamar a daɗe guda ɗaya zaɓe biyar ba kan da ba tun da an haɗa su shi ne hamsin an taɓa hannu hamsin haka fara hannu ya za a bada rakumi ɗari amma ce baka ce yanzu dai yanzu a ne ba ka so wanda kafi bai dame ka ba sosai baya ma amfani haka na ƙungiyar ba ba ka jari ga ishe da ke ne kumbana yara da dama in na ɗauke shi musamman da yayana sai kaga kowane yaro yana yaba waya kafule shi ce shi ko yara da amma ka yake, in dai kai na me ya kama hannu na zuwa ya dinga jin rai kakule sai kire shi bai masa ba wannan ya yi masa amma wannan bai masa ba sai kakule shi to ta karanta wannan ina ta karanta fasaran wannan a yanzu ban samu fasaran ba na samu fasarorin amma ba ta abu cikin bakin shi ba to a ji ma'annaha mu'awadatu gabanin إن الله إن الإنسان لظلوم كفار هاي موتو الظالم يعني بيوم كافر سورة إبراهيم آية ثلاثة تقول باقود دوانا كفورة لكفور قبر لكفار ولكفار ba a yawa ita ba